har ma ya zama na cewa baka da lokacin iyalin kamar haka nan to kin ga yara lokacin suna kanana a ce ina kwanan asibiti so ba kowa bane zai iya wannan jurewan kallabin shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone mu mata ido da gudunmawa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. suna na Alheri Grace Abdul. yana nuni da cewa ana samun karuwar mace-macen aure a waɗansu ƙasashen nahiyar Afirka da suka hada da Najeriya da Nijar bisa dalilan da suka hada da shekarun ma'auratan a lokacin da aka ɗaura musu aure, ƙarfin aljihun ma'auraci, rashin haihuwa, saɓani da abokan zama ko surukai da dai sauransu. Za ku ji abin da waɗansu 'yan fafatuka ke cewa akan wannan lamari. za mu kuma haska fitila kan yankan gishiri da ake yi wa mata waɗansu ƙasashe Kamar yadda muka alkawalta, yau ma muna tare da mu ta mako Dr. Amina Aminu Ɗorayi, wata ƙwararren likita a Najeriya da take ba da gudunmuwa a fannin kula da lafiya ƙasashe da dama na Afirka. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hiranmu da kallabin mu ta mako yau za mu faro takonne da haska fitila kan mace-macen aure da ke karuwa a ƙasashe da dama na Afirka da suka hada da Najeriya da jamhuriyar Nijar. Da ƙwararru ke dangantawa da batutuwa da dama da suka hada da rashin fahimtar juna kafin aure da dai sauransu. Shirin kallabi ya karɓi bakuncin Maimunatu Hayatuddin daga Kaduna da kuma Salma Umar a Sokoto. domin neman sanin abin da ke haifar da yawan mace-macen aure da kuma matakan da ma'aurata za su iya ɗauka domin ƙara fahimta da mutunta juna. Ga abin da Hajiya Salma ke cewa. To gaskiya Hajiya dukanmu ɓangare biyun nan kowa yana da irin nashi laifin. Suna da nasu mu ma mata muna da shi wani lokaci. Amma makasudin abin gaskiya in aka kasa laifin saki yana hannun maza. akwai mazan da za su ga cewa kawai in sun yi sha'awar mace ne daga waje kawai idan ta shigo bukatan ya biya sai su ga to ai ta gama musu amfani don haka dan magana ma da bai kai ya kawo ba sai kiji namiji ya ce ya sake saboda yana da ganin yana da daman da zai iya auren hudu ma rana ɗaya Allah ya bashi wannan ikon wani lokaci kuma tun farko ne maganan auren ake gina shi da tobalin toka menene tobalin toka an gina maganan auren tun a farko da ƙarya ka mm. ɗauko aron mota ko ka ari riga kana zuwa gidan neman auren matar da za ka aura kana nuna mata cewa kai mai wadata ne sai ta shigo sai ta zo ta tarar da abun ba haka ba ne kuma kin san mu mata wasunmu muna da kwaɗayi muna kuma da son jin daɗi to wata ita tana ganin ai ba za ta je inda za ta wahala ba saboda haka ta auri mijin da za ta ji daɗi to da yawa wani lokaci idan aka yi auren mace ta waiga ta waiga ta ga cewa wancan roman da aka bata a baya mm. ba shi take ci a gidan ba to za ki ga ta abuce ta shiga ko da shi yana son ta a zuciyar shi yana so su zauna a haka din to ita ba za ta yadda ba za ta nuna kawai za ta yi ta mishi abubuwan da dole sai sun rabu. Na'am. To za ki ga idan fa abin ya kai ya kawo dole namiji ya haƙura da matan nan. Haka. Wani lokaci kuma a laifinmu na mata wata ana zaune lafiya da mijin gwargwadon iko. To idan aka ce yau ga wata za a shigo mata da ita da za su zauna tare. To daga nan ba ta iya haɗiya ta. A nan batun kishi kenan ya shigo ciki ko? Batun kishi a yawwa. Mm. To ba za ta yadda ba ta ta da hankalinta sai ta zama cewa ai tana ganin mijin nan ta yi wannan ta yi wata ma an ba a yi sa'a ba sai kiga tana kokarin yin kisan kai. To da namiji ya ga haka za ki ga yi kokari ya rabu da matan nan. Hajiya Salma kina tare da ni ko? Eh, ina tare da ke. Ya wato kin ji abin da yar uwarki ta faɗa jami'a mai manata daga Kaduna. Na ki mahangar me kike gani yake kawo matsalar saki ne a tsakanin ma'aurata? To ni dai abin da nake ganin shine kusan makasudin abin da yake jawo yawan mace-macen aure musamman a al'ummar mu ta Hausa. Mm. Shine na farko dai akwai rashin bincike akan aure. yana zuwa ba tare da an bincike ta gefen mata ba za a ga ko ya zo ya saki kuɗi ko ya saki bakin aljihu nan da nan za a yi aure ba a san shi ba ba a san asalin shi ba musamman ma shi da ita budurwar da zai aura ba su ma fahimci juna ba ba su san halayyarsu ba za su yi aure kuma daga nan an shiga daga ciki za a ga ma halayyarsu gaba ɗaya ta bambanta hmm. wannan yayi hagu wannan yayi dama to a nan ma shi ma yana kawo sakin aure da mace-macen aure sai kuma na biyu abin da yake jawo mutuwa aure akwai furici misali idan ma mace da mata da miji suna zaune lafiya ko da sun hayayyafa ne suna da 'ya'ya a tsakaninsu akwai furci da yawa kuma daga gare mu ne hausawa da wannan furcin yayi yawa a cikinmu mm. na misali mace ta miki laifi kalilan ko za ta fita haka ta ka ce mata kar ta fita wannan zai dan iya jawo rigima a tsakaninku ku haka furta mata cewa idan kika fita a bakin aurenki ita kuma rashin haƙuri ko kuma rashin ba wa wannan kalma muhimmanci ta iya jawowa har ta fita din nan to kin ga wannan kalmar ma ita ma tana iya tana kawo ruguza aure nan da nan cikin lokaci kankani za ki ga ita ma ta jawo mutuwa aure na'am sai kuma a bangaren maza da matan ma gaskiya duk akwai laifuka na kwaɗayi da yar uwa ta hajiya maimuna ta faɗa mm. na wanda yake jawo a eh, daga waje ka shigo abin da kake tunani ko kuma irin soyayya da za a gudanar an gina ta a tubalin karya mm. sai an shigo a kasa gudanar da ko kuma irin kuɗaɗen da kake kashewa mace a waje mm. saboda ka riga ka ɗaura shi akan ƙarya wanda kai aljihunka kai karan kanka ka san ba zai ɗauki wannan hidimar da kake gudanarwa ba a waje. Amma saboda karya ne ko daɗi soyayya ne za ki ga an gudanar da wannan rayuwa kuma sai an shigo ciki ita ta buƙaci wannan irin abin da ka ɗora ta a kai kai kuma ka kasa daga nan za ki ga har ya kai ku ga rigima har auren ya kasa Um, ya kasa ɗaurewa ya kai ga an rabu shi ma an rabu ba iyakarta kenan ba, idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu ji abin da ya sa shekaru a gidan aure ko kuma shekarun rayuwa ba sa hana mutuwa aure da kuma hanyar samun maslaha. Yanzu kuma bari mu taɓo batun yankan gishiri da wani bincike da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar na baya-bayan nan ke nuni da cewa an yi wa sama da mata miliyan 230 yankan gishiri a faɗin duniya. adadin da ya karu a rahoton da hukumar ta bayar a shekara ta 2016 da sama da mata miliyan 30. To ko menene 'yan mata suka sani game da kaciyar mata? Ko menene ake nufi da kaciyar mata ko kuma yankan gishiri? Sunana Fatima Shagari. Wannan abin gaskiya ni ban taba zama na kura ido na ga yaya aka yi ba ko kuma na kalli wadda aka yi ma dan abin yana tayar da hankali. Amma dai su ma masu yi da muka bincika wai suna yi ne don a kare 'ya mace daga zama tana son namiji ko wani abu haka ko kuma a tsare mutuncin gidan saboda kada ta ko ta nemi maza ko wani abu amma gaskiya a hotuna da muka gani abin tashin hankali ne ba shi da kyan gani kuma waɗanda aka yi ma ɗin gaskiya akan takaita musu rayuwarsu a matsayin su na mata kuma musamman haƙƙinsu na 'yan adam na rayuwa na jin daɗi da kuma zama cikakkun mutane yakan sa ire-iren waɗanda aka yi ma ɗin da wayansu su zamana suna jin tsoron aure ma musamman waɗanda ba a yi ɗin sai gab da yarinya ta cika mace wai ana jin tsoro kada ta fita a lalata ta. Suna na Rashida abinda na sani dangane da kaciyar mata shine a da ana ma mata saboda ba a son su dinga bin maza amma dai ban san yana da wani muhimmanci ba saboda da yawa waɗanda na sani ma da aka yi wa kaciyar na san cewa ba sa zama waje ɗaya ba sa saji ban tabbatar da cewa akwai wani mahimmanci da ke tare da shi ba ya yi affecting waɗansu a zamantakewar aurensu saboda wannan kaciyar da aka yi musu ya rage musu jin daɗi a zaman aure amma dai waɗanda na sani da aka yi wa gaskiya banga ya yi wani tasiri a kansu ba amma yanzu na san dai gaskiya an daina yanzu an fara wayar da mutane akan illolin yi wa mata kaciya Bisa ga irin waɗannan mabambanta ra'ayi ne ya sa muka tuntuɓi Dr. Na'ima Idris don jin cikakken bayani kan ko wannan abu na kaciyar mata na da illa ko akasin haka. Kaciyar mata wato abin da muke kira a likitanci female genital mutilation. Gaban mace akwai na ciki akwai na waje. To amma kaciyar mata yana nufin daga wajen akwai wasu abu da ake ci cirewa zai yi wa ɗaya ne abu aka cire ko kuma gaba ɗaya ne abin wajen ake cirewa saboda ya danganta kala kala ne kala huɗu ne. Akwai fatin da muke kira clitoris to nan ne za a ce shine kaman point na sha'awa a gaban mace to wasu suna cire wannan na ɗaya kenan wasu kuma suna cire da fata da take rufe shi wasu kuma suna cire abin da muke kira labia minora da labia majora shine kaman labban mace amma na gabanta guda biyu wasu suna cire duka wasu kuma har tana kai ga ana iya ɗinke su a canja fasalin yadda suke a ɗinke sai ya zamanta kawai abu ne dogo haka street an yi su suturing ɗin shi gaba ɗaya sai a bar ɗan buli kaɗan ta inda nan fitsari zai dinga fita ta nan kuma jinin haila zai dinga fita to shine female genital mutilation menene yasa ake yi wa mata kaciya ko kuma yankan gishiri kamar yadda ake kiran shi To gaskiya dai a likitance babu wani amfani kwata-kwata babu amfani ga idan mace aka mata amma sai dai zan iya kiran shi kaman culture ne kenan saboda akwai wasu da suke cewa in aka yi wa mace haka ba za ta je tana neme neman maza ba haka ba ta tana biye-biye ba da sauransu wasu kuma su ce suna son kamar family honor ne suke ɗaukan shi kamar haka wasu ma a ƙasashen da aka yi ke abubuwan nan da aka san su da shi sosai idan ba a mace ma ba a mata ba za ka ga sadakinta daban yake da wacce aka mata so zan iya cewa ba wai abu ne da ya shafi harkar lafiya ba kwata-kwata a abu ne dai kamar na culture. Waɗanne irin illoli wannan yankan gishirin yake da shi ga matan da ake yi wa. Na farko a kowanda a wajen yin za su iya rasa rayukansu wasu ya ga jini ya tsinke musu sannan kuma wajen danne mace a mata za iya yi wa a karya mata ko kafanta ne da ciwo da zai iya faruwa. Banda wannan kuma yayin da aka ɗinke mace gaba ɗaya yayin da ta zo za ta yi aure sai an buɗe ga ciwo ga infection da za ta iya samu wasu har tana kai ga aka gama haihuwa ma ba sa iya suna having infertility. Sannan kuma banda wannan ana magana akan kaman sha'awar mace yayin da aka cire mace wannan clitoris clitoris din wanda ake iya cire mata a female genital mutilation yanda aka ce ta suna samun matsaloli wajen mu'amalan aure har kwata-kwata saboda abin da ya kamata na sha'awan baya wajen amma mafi akasarin mata to an riga an cire shi to sannan kuma wannan dinkin da ake musu ake ɗinke komai saboda fitsari baya ka fita yadda ya kamata zai iya fitsarin masu ya dinga return yana retaining wato yana zama ba tare da ya fita ba wuce zai iya janyo mata urinary tract infections kuma an san da yayin da mace tana yawan having recurrent infection yau da gobe ya girma mata infection da haihuwa ma an kasa samun shi gaba kamar da kuka ji a gabatarwa yau ma muna tare da kallabin mu ta mako dr amina aminu ɗurayi wata mace da bayan ta yi karatu ta kuma fara aikin likita daga baya kaddara ta sa ta rungumi wani aikin kula da lafiyar al'umma ta wata hanya ta daban. Dr. Amina ta bayyana kalubale da ta fuskanta a matsayinta na mace a fannin aikin jinya da kuma yadda ta iya shawo kan kalubalen. Waka aka ce a baki mai ita tafi daɗi ga kallabin mu ta mako. wani kalubalen shine wurin aiki inga da na fara aikin asibiti gaskiya aikin asibiti yana da cin lokaci har ma ya zama na cewa baka da lokacin iyalin kama haka nan to kinga yara lokacin suna kanana a ce ina kwanan asibiti so ba kowa ba ne zai iya wannan jurewan sannan kuma su maza Kinga ga kamar mu mata tunda mu dole a aure haka a cikin addinin kuma al'adar mu aure ya zama kamar dai wajibi to kin ga idan mutum bai auri namijin da zai iya ganewa da cewa wannan aikin na taimako bane kuma dama in dai ka ce za ka yi aikin nan to akwai abubuwan da ba za ka iya yi a gida ba to kin ga alhamdulillah wanda na aura shi ma likita ne to tun farko ya riga ya san cewa to in dai ya yadda ai wannan aikin to ya yadda cewa to ba kullum bane zai ce ai sai abincin ki kawai zan ci kullum <laughs> so kin ga ina zaka ga mutum abin ya zo miki da sauki alhamdulillah abin ya zo min da sauki kullum nake cewa mata in mata dai haka da suke ko aikin asibiti ko duk wani aiki ma ko irin naku ma na zuwa nan da zuwa can gaskiya ka samu wanda shi miji ko wanda zai iya ganewa to ya iya kuma yadda ya iya taimaka maka kai to gaskiya yana da amfani sosai sannan kuma na biyu gaskiya iyaye na ni alhamdulillah kamar babana haka da mamana duk sun taimaka sun taimaka sosai saboda shi mahaifina baya so ya ji wani abu ya ya zai kawo tsakanin ka da aikin ka ko ba ka iya yin shi da kyau ba a'a yana so inda ka dauki aiki ka tabbata ka yi shi ba wani ba wani excuse da zai sami ka yi shi ba daidai ba so saboda sunan shi ne duka mu sunan shi muke amfani da to kin ga idan aka ce wa na ga yanda take ai ya zama matsala shi zai farfesa shi farfesa ne to shi kin ga alhamdulillah to shine da gaskiya akwai kalubale kalubalen ma cewa in ko aikin nan da muke yi ma yanzu in a lokacin da na fara zuwa nan ma shi pathfinder din na zama kamar shugaba kenan ga baki da kin ga su saba su ga shugaba mace arewa ba a ba wannan ba ba a yin shi to kin ga a lokacin ana ganin kamar za a ce to wannan kuma fa <laughs> me ta zo da <laughs> to gaskiya shine kalubalen da inda ka balle kana shigan shigan namu da na al'ada kana kuma kai mace ne da sauransu duk inda ka je farkon kallon ka da za shi ne wannan kila da yawa ya samu mata wannan aikin ba ta san ma me take kila bata iya ba kila iya ba to in ka nuna kuma ka iya din shi yasa a koyaushe iyawa shine komai a duk abin da kake ciki saboda a hankali za a zo a gane o oh, kwarai wannan ta san me take yi mm-hmm. to shine da dan takaitaccen kalubalen to bari mu tabo harkar lafiya ta Najeriya tunda kin zagaye jihohi 34 33 zuwa 34 eh. to kin zagaye jihohi 34 da abuja 33 da abuja 34 mm. yaya kika ga harkar kiwon lafiya musamman ma na mata to wannan tambayar takin nan ma shine duk dai zan ce dai tushen aikin da nake yi ma shine wannan kawai to a takaice na zo na lura cewa kin ga dai lafiya ko ba za a iya ta ita kadai ba a cewa in kana so ka yi ka magance matsalar lafiyar mata ba ta lafiya kawai za a yi shi ba na ɗaya dai shine karatu ilimin ya mace wannan ni ni da a wannan aikin da nake na kusan shekara 20 na ce cewa wallahi in mutum bai dauki ilimi ya sa a gaba ba ba za mu iya ci gaba a Najeriya ba kamar a fannin da um, eh, lafiyar mata kenan na ɗaya kenan ilimi idan mace na da ilimi idan yarinya ta ilimi akwai abubuwan da ake koya ma yara tun a primary da secondary kan dai dan abin da ba za a rasa ba cewa ga abin da zaki iya yi ki dan yi lafiya ga abin da zaki ci ga kuma irin tsafta ma tsafta shine komi a cikin lafiya tsafta mm. yana daga cikin to sannan kuma na biyu kuma shine a yanda muke gaskiya a najeriya har yanzu muna da aikin ba ma ba mu ɗauki lafiyan mata da mahimmancin da ya kamata mu ɗauka ba me yasa na faɗa haka saboda kin ga ko a gidaje ne wai a ce har yau akwai wanda suke haihuwa a gida ai bai kamata ba saboda gaskiya ai inda maza ne yau suke haihuwa ni dai ni ina ganin kamar da yanzu an sama policy cewa dole a je asibiti amma mu ma matan mu ma muna ganin kamar wani karfin jiki ne ai in ba mu ma muka zauna a gida iyayen mu ko kakannin mu sun haihu a gida mu ma za mu iya yi lokaci ba ɗaya bane ba ko abin da muke ci ba ɗaya bane da lokacin su to kin ga wannan zan ce gender issues wanda za a ce mata ma yadda ake daukan su ba muhimmanci yau namiji idan matar shi ta mutu ko da haihuwa kin ga nan da shekara ɗaya ya riga ya kara aure mm. so ke mace ke kamata ki san cewa kina so ki mutu ki bar ƴaƴanki da kika haifa na baya ko kuma ai da rayuwar ba dan ka zo bane ko ka haihu ka mutu a'a ba a nan take ba matan ma ya kamata su gano da mu da mu matan da iyaye da kakanni mata ya kamata su taimaka ma juna ya kamata su san ciwon ya mace na ya mace ne to mu ma mu haɗa kai ba mu haɗa kai ba gaskiya mata ba a haɗa kai ba kuma kakanni suka ce ai mu ma da muke yara ga hayan da aka yi mana to mu ma dole mu yi wa'annan gaskiya wannan yana da matsala na biyu kenan wanda uku kuma a kiwon lafiya a kowane ƙasa ana kaman gwajin zan ce lafiyan mata ana kiran shi maternal health ana gwajin lafiyan mata mm. to a cikin ƙasashe duk wanda lafiyan mata da yara yake da matsala shine ana yawan mace-mace maternal mortality kenan ko child mortality mace-macen mata da suke da ciki da sauransu to an tabbatar cewa wannan kasan bata kula da lafiya ba kenan kwata-kwata kuma kin ga ni mace tun daga haihuwarta har zuwa tsufanta tana neman taimako na lafiya mm. saboda tana karama za ta fara ko al'ada yawanci canje canjin da yake jikinta ya fi na maza a zo wurin kuma aure da haihuwa haihuwa ba karamin abu ba ne ba na wani dan bidiyo da na kalla kwanaki suka ce haihuwa ciwon shi ya kai ciwon wannan irin ciwon zuciya heart attack kenan wai irin ciwon da yake nan kowa ya san dai cewa haihuwa ba karamin abu bane ba amma sai ka zo ka kawo yaro duniya banda kuma haihuwan kuma ko kula da yaro ma a ce a ce shekara biyu dai kana shayarwa kana tabbatarwa cewa yaron nan ba abin da ya same shi to shi ma wani aiki ne sosai da kwakwalwa wato mental health kenan da shi jikinka physical health kenan duka in bai yi daidai ba ba za ma ka iya taimakawa naka iyalin ba yara da sauransu to shine ni dai ina ganin kamar abin sai an duba shi ga baki daya ba abin lafiya ne kawai ba amma tun daga kan ilimi tun daga kan yadda za a dinga kula a dinga bawa mata mahimmanci ana respect da zan ce ne ana ba su girmama ana girmama su gaskiya girmama mata ko a addinin mun san annabi ya girmama mata to kuma ya nuna cewa dole a kula da su a yi make duk abin da yake nasu sai an ɗaga shi an kula to amma gaskiya mun yadda wannan min yadda wannan eh, sai muka ɗauki wasu abubuwa daban ana yi to ya kamata a ce ko me za a yi a najeriya a duba lafiyar mata a duba ilimin mata a duba kuma taimakon da za su iya bayarwa a cikin mm, abin nan gabaki daya don kaje asibiti gaskiya abin abin tausayi ne ga ba kuɗi ba su da kuɗin ma da za su iya kula da kansu zaki ga an bari namiji ya ce ya ki ma yadda ta je asibiti wai a ce kina zaki haihu ma kina ta kokarin ki nemi mijin baya nan to irin wannan ya kamata a bada a ce to in dai aikin asibiti ne za ki iya zuwa ba wani abu bane a ciki saboda kar wani abu ya faru shi bai dawo ba ko kuma ba a same shi a waya ba ko wani abu so abubuwan dai da yawa To Madalla, yau ma lokaci ya kwace mana, sabili da haka nan zamu dasa aya a shirin namu na wannan mako sai kuma mako na gaba mu ɗora inda muka tsaya. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwar da mata ke badawa a ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan ƙalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga kallabinmu ta mako Dr. Amina Aminu Ɗorayi, babbar jami'ar ƙungiyar Pathfinder da kuma bakin namu na yau, 'yan gwagwarmaya Hajiya Maimunatu Hayatuddin da kuma Hajiya Salma. Sai wakilanmu a birnin tarayya Abuja, Hawa Umar, Halima Abdulra'ub, Madina Dauda da kuma rawaninmu na mako Alasan Bala da abokiyar aiki Hawa Sharif da suka bada gudunmawa ga nasarar shirin na wannan makon a madadin su duka alheri ke muku fata alheri.